assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh piara fãa gil da ne wẽnnaam d pẽgda wẽnnaam d kota kota nina ka bes ka pa tar paa patar tar a patar tar ta a patar pa sun ta sẽn taage yẽna loogr poore le maanda kaseto tɩ tɩ soaba mohamad sallallahu alaihi wa sallam a yaa wẽnnaam yemba la leb n yaa ko to tʋʋma kot to tʋra pʋʋsa n tɩlga yẽ la zak rãmba la sahabse la ned wa ned sẽn na n pʋg tʋm-tʋʋma ne sida la malgre hal n tɩg n tãage na fa raare wẽnna faa loogr puni pũ ta taab sallem ne lislaangã pʋʋsem ko tɩlgre le yol-sogo la albarka n kɔb taaba wẽnna tɩlgdo wẽnna yolsdo wẽnna maanr fãa yel barka rele le pʋʋsda wẽnnaam bark wʋsgo na b nins le lomsele le maan segl sõngo leb n seg taaba wakat kãngã pʋga na n le sõs ne taaba wẽnnaam dĩinã yelle kot wẽnnaam tɩ na zilgi laafɩ eh, wẽnna yigli laafɩ eh, zaame tɩ d kẽe surat lmaryam sõs ne taaba n tɩg n tɩke sẽn wala aya pisila yee n zĩigẽ n yikr rũndã aya pisila yiib n zĩigẽ relle san ketin terame eh, zame tun sun sa annabi zakariya eh, ne annabi yahya yawlan wa ni sayin wala maryam alaiha assalam relle ketin pahre tibnan eh, pidsi gomde yawne wala annabi zakariya ne balil banga mace bi nabi amdamma ibani isra'il nabi amdamma la wulgame tab bani isra'il lama ko annabi yahya abla ban ko san ne wala annabi zakariya dele ba mabi be fa gile kimi ni bani israil da ma sabab ban mun ko ba rel kimi to ya tile til convaincre nan be me ya sa e, heli sing toto e, ta wata kan ko ba wa annabi yahya e, annabi yahya la san wome a kissa wa mu yi toto a sama min hi yala ni wannan ko so to wannan sir kwan biga to wannan liban kwan nabi amna ma ta ya nyaara a yʋʋmã tãab bala ala la wẽnnaam sẽn gom ne a rel bani isra'il da man koɛ a rel bãngdbã wingame sabab rãmb ni sahu wanki, eh, tabanan kɩ tɩ ko na ya tɩ b ma kõ annabi yahya wa eh, sabab eh, ni pʋgẽ b togsame tɩ kanga. Ni zĩnd ba kãngã ninnaaba kanga zĩnd ya kãngã la ye yaa damask soolmã kɔ tɩ siiri rel ninnaabã n zĩnd beene n wa n tʋlgmsã n na n furi ni me nga mahram ko la tɩ ni nina nina fur ka be sok tɩ eh, b eh, na n sʋk anabi yahyamã sã sãri pʋgã sakra n bɩ del anabi yahya maana fatwa wing tɩ yaa haram naaba pa segde n fura tã Ba ye bala fur ka segd n zĩnd mame biib n taabe rẽ le yẽ wa yɩ masa. sã n puu pagã sũur kɔ eh, ne yẽ me sẽn yãra wa naaba n ta tʋlsem ne naaba la fatwa yiime tɩ boto pa tõe ye rẽ le amaana wãna a kẽnga naaba nengẽ n tɩg n yeel naaba bala na ba san ke n tara tʋlsem ne bala a yel ka be bam tin zin ne ta kɔ da bra vɩɩlame men gese fatwa ne na annabi yahya san yi sa kɔ rẽn le ni na ba me yẽ me soɩtãan paam n wile me no n be me ne para so sok wo so rẽn le para pagã la na ba bala fa san da tin dat ma nonglmã tawre san da n datame ma nonglmã tawre e tun me ngake tamba tar basam yam tun ri yi ba zin ni ta ba ya ko nan mao tɩ mam paam mam tʋlsem nina m dat annabi yahya wɛɛngẽ tɩ mam tʋlsem la rata la yetɩ yẽ rata a zuga a zuga la a baoode eh, ne a zɩɩma balkɔ la yetɩ bõn-zɩɩngã tɩ f pa baood la yetɩ eh, yẽ wa bala la a tʋlsema kɔ yẽ sã n wa bala yella pidame kɔ rel le naabã kell n keemmã sã n yãka neb ninsã sẽn yẽ me sẽn eh, tare tɩ b sõgna naamã wɛɛngẽ la neb ninsã n yaa nin-kʋʋdba n yẽ me naamã wɛɛngẽ kɔ tɩ bãmb dãmbã na n tɩ k n yõk annabi yahya n sɩd kʋʋb yãka zugã tall wa ne naaba ne ngako wa kis naaba eh, tanan de ma sa eh, umul para ko eh, de le para sun ma me ne annabi yahya hi fatwa ni no bil fatwa wa nam sa yinda ko bon yo ya sababa yimir bangal ba sun wulgi sababu ne hon wane ko ba ko lalle bangal ba le bon convain ya sa sababa to yẽ paasd yiibn soab masã n yi wa nengẽ wã masã b yeelame tɩ yaa naaba menga ni naaba meng para n bao a nabi yahya Ni ninnaabã paga n bao annabi yahya rel tɩ annabi yahya tãda eh, bala yaa wẽnnaam nabiyaamã eh, wẽnnaam leb n wilgame surat ali imran pʋga n eh, yetɩ bõe wa sayidan wahsura wẽnnaam na n maana annabi yahya t'a ana na n yi zu-soaba la leb na yi yɩɩ ned me yaasa sẽn pa maan wãna sẽn pa tʋʋm-beer kɔ wa zunub kɔ bãngd sã na n wilgame tɩ yaa sẽn da paga pagb kɔ la kom-kãngã pa gom mala kɔ lele ya pa tum na tum beedo lele wẽnnaam gũ annabi ya t'a pa tum tum beede lele a tãdga naaba paga tolsem nina a sẽn data yẽ kɩɩmã sã tɩ na pagmã sã yẽ me na n maan wãna yẽ me na n wʋgɛ naaba wa yĩng n kɔ tɩ annabi yahya tara tolsem ne yẽnda kɔ tara tolsem ne yẽnda bala yẽ fãa pagb dabr wa rel la naaba gesa yel kɔ rela naaba gesa yelle t'a sã n ket n vɩɩka fãa ad yaa yeel bal kɔ rɩ kɩm tɩ naaba me sũur puuge tɩ naaba yetɩ b tɩ yãka zugã wã Eh, tɩ b ne maan wãna tɩ b tɩg n yãke a neb yahya zugã rẽl wa yaa sabab sẽn paasde eh, tɩ yaa wãna tɩ yaa yiib n soab masala wotone ne ala kulli hal eh, imam ibn kathir a waa ne riwaya tɩ bãmb b yiibã wilg tɩ yaa sabab rãmb ninsã sẽn tusi bani israel dãmbã tɩ b tɩg n maan wãna tɩ b a neb yahya n ko rẽl n wilgame tɩ zugã sẽn wa naabã nengẽ yʋʋn-kãng bala yʋʋn kan daara bala la wannan pãrg ganga ne a ne a zakã rãmb gilli rẽl ma maana wãna mun pa ba kɔ wẽnnaam sãama pagã vɩɩm a sãama naaba vɩɩm ne a zak rame gilli rel wotone wã sã veoogmã sã kibra paam n sẽega tẽngã pʋgẽ kɔ kibra sẽega tẽngã pʋga tɩ nebã yetẽ tɩ annabi zakariya soaba sũurã puuga ne israel dãmba eh, t'a yõka tẽngã naab ne a zak rame gill fãa sɩbge fãa baa yen tãapã be voɩɩm pʋgẽ ye rel tẽngã rãmbme yika ne bõe yika ne sũ-puugr kɔ d sã n mikame tɩ annabi zakariya soaba la sũur sẽn puug ne naaba yaa t'a maan woto yaa ana zakari ya min kana vuyim kawa yenta ba me hikiya sa mun jibal boy sama ma sako biga la hanko wa del sama ma halabna man wala labna ta ko dal tabana bana ko annabi zakari ya min pass na tiya su pugur ko laba me kin kin ta man wala kin ta ko annabi zakariya po la to so wa me e riwayat su po tinabi ya sallam nan du sa sa yongo aya annabi zakariya ya annabi zakariya in su ko annabi zakariya ngese e ya sabab bon wanki bani isra'il dam kufo rel tɩ zakari zakariya e na n kõ fẽelem masã tɩ yaa bõe yaa naaba paga n bao annabi yahya n bao annabi yahya tɩ annabi yahya pa sake e pa sak tʋlsem nina sẽn data n rɩkɩme tɩ pagame n kẽne naaba wɛɩngẽ tɩ naaba sũur puuge t'a a annabi yahya la sẽn ko annabi yahya wa e wẽn yõka naaba ne sɩbgre wani yoka naaba ne fara la zakaram jin fa ne sibrare eh, rike masa ti tengaram fa sun puwe to bete eh, ya yin soba nabi zakariya soba in sũurin yik ne tẽngã ba. Eh, la sun to mu boto wa ta tɩ bãmb yik masa an jibilin yin nawo ko rẽ le sabab ne sẽn ket b ya wato ne la yin hu am pam n paam kibar tɩ b watame yẽ paama kibar tɩ reng n wa yẽnna t'a yin zo tẽngã rãmb kawo me wat yẽ ne labna b na wa koɛɛlame rẽnd me sẽn yiwa n yẽsd bãana wãna yẽ baooda a n kɔ n lebga soese la wakat kãngã yeelme tɩ soɩtãan n da be zãma wa taoor kɔ soɩtãan n da be zãma wa taoore n teesd yẽ sẽn kẽ n t'a pɔgd kɔ yẽ sẽn fãa a wa y t'a tar n tar tɩɩg n wa n pãrga n bool yẽnda boola ne be zakariya tɩ ne be zakariya wa tɩ yẽ maan wãna tɩ yẽ kẽngẽ tɩ tɩɩga maan wãna tɩɩga pãrga yiibo tɩ yẽ kell maan wãna tɩ yẽ n kẽ a sẽn kẽ wã la tɩɩga sẽn welg n paga rel pagba pʋgẽ wã masã a nebi zakariya fũuga paa yɩnga wala mobini pʋgẽ na n kẽ n pag n pagẽ tɩ fũuga pa yɩnga wa rel fũuga bilf n pa yɩnga zãma sẽn wa n la a soɩtãan yeele t'a beeka e ada fungu, 'Ya fũuga la woto kɔ rel bani israɩl dãmbã yeelmasã masa sã e san ya woto bɩ ning tɩɩga pʋgẽ bugum le na ma le na ning tira la so ta ta ye tabra ning bugum ye to mo ne si to o mo na to kup tira o mo ne si e be ma to ken kup tira ko e, zan kup ha wa ya e na mbo kala yi wo e le yin ko ide o to to ma no to ne e le e yin ku ma yi wo to no ko nye kuma yi wato e, la bangar imam ibn kasir a hon wani riwaya kan wa a hon mutu riwaya kan wa ya pamalawe la yau be kisara mapa won ko tõnd sẽn wa ne wã imam ibn kasir wilgame tɩ yã wa gom kãngã wã min al israiliyat yaa israiliyat saaga pa rãm pʋga n la paam kiba kãngã kɔ bõ fo me reega eh, ne gũusg kɔ fo me reega ne gũusgo tõe n wʋmda la wa waa zurã pʋgẽ kɔ n eh, kibã rẽ yẽ waa woto la wilgame tɩ nabiyaa salam na n dʋʋg saasẽ wã hadiis rãmb ninsã fãa gil sẽn wa eh, n goma anabi zakariya pʋdb ka wa be kɔ anabi zakariya pʋdb yelle pa wa be ne ye bõ la riwaaya kãngã wilgame tɩ nabiyaamã piʋʋga ne yã kɔ riwaya kanga pi mai Ta yi nabi ya sallam pi wo ne annabi zakariya en le paasar na nabi da datan paase en ke ne annabi zakariya ne annabi yahya en le bani israil ma ya ban man ko ba en ban me ne kenan da annabi am dam ko bal ko ban mai hinda mi fa ya nabi ya dam ko bala en le wani mana fa gis char songo wani ken pa har fa gil gondo en le runda Eh, eh, ne tõnd goma mariyam yelle zaame n wilgi n yel solem nina me wẽnnaam sẽn leb n maane n eh, yɩa wɛɛngẽ ne a sẽn paam biiga tɩ biiga pa maan wãna biiga pa tall pa rel tɩ tõnd tɩg n yɛls wẽnnaam koɛɛga n yee wãna wa kana amran maqdiya rẽl yella woto wa n yaa yel sẽn paam n bo wẽnnaam wɛɛngẽ ya yel sẽn paam n bo wẽnnaam wɛɛngẽ malɛka sẽn wa mariyam nengẽ mariyam wilgame mam na n yɩɩ wãn to n paam biiga tɩ mam menga yaool n pa furi mam pa furi n ninsaal me pa siis maam ye mam leb n pa neb sẽn yaa yaood ye rel malɛka lekalame n e mam yaa soaba me tõnd tʋʋma tɩ m wa kʋ fo biiga biiga me na n yɩ bɩɩs yaa bɩ yɩlgemde la yell me yaa yol-yole e ne tõnd wẽnnaam rel woto wa malɛka wilga la n bala yella woto wa ad yaa yel sẽn paam n bo tɩ sa yaa yel sẽn paam n bo tɩ sa wa kaana amran maqdiya rel masã ban e yɩɩ wãna wãn to rel bãngdbã yi koeesa yibe. pɛɛga yeo wã b yeelame tɩ yaa mariyam fũuga nugo komma la malɛka jibril gade n fʋʋse tɩ wẽnnaam dɩk pemsmã n sẽega yĩngã fãa gil pʋga n tɩ lebg pʋga koɛɛga yiib n soaba yeelame tɩ yaa paoosa yĩngr paoosa la a gad yã n fʋʋse tɩ wẽnnaam dɩk pemsmã n taasa yĩngã fãa gil kɔ rel tɩ kell sabab masã tɩ kell yaa annabi isa pʋga rel ne la bãngdbã ba sã e yẽnd wala ne, rɩkr wa yẽ rel wẽnnaam yeele fa hamalathu rel le mariyam kell n anabi isa pʋga Maryam kell ka dɩkame anabi isa pʋga Fantabazat bihi makanan qasiya rel la a balla men basne ba masa, masã pʋgã sẽm ka a balla man n basne ba makanan qasiya in kin zin n zare zin n zare en yẽ menga e zãma e la yẽ menga fami wã sẽn pa leb n bala ya yan yelle ya yan yelle ni me ngaro wa mi zaka hin ya din zaka in e ye bawa ya win tuda bani isra'il ne ba fami imran amma wa me le ya win tuda hanna to be ni win nam tudum e, le ya woto yin me ngawu Nabi na bi ya zaka na bi ya zaka bo rele wul ga me yim yik milieni na wa ya win nam tudum zinga e, la sawa tar masaya te me patar baya Eh, yẽ wa yaa yel meng tɛk tɛkɔ re n kɩma sẽn tɩ mariyam tũuse n na n ball n bas zãma wã fãa gilli n tɩg n bao zĩiga sẽn zãre n yɩa buudã nifo tɩ pa leb n tõe n paam n maan wãna b leb n pa tõe n paam n yãa ye fa ajaaha almahat dẽn le zĩ-kãngã fa ajaaha ay iqtaraha rẽn le rogmã zabsem wa n maan wãna pẽdga lame rogm zabsem n wa n maan wãna n wa n wẽdga n wa n maan wãna n wa n tusame sã ila jiz'in nahlati tanan ken we eh, tamaro giugu setengre nan tigin tikienda nan tikienda ti zabsuma bene ko eh, ti ya woro ma wa roma zabsum masa ko relle ya tamaro giugu laman wana la tigin pame nan tikienda en yalse eh, ti ya roma masani annabi isa ti zabsuma me yawlum bene ila jiz'in nahlati قالت ذل وقت كان لمريم إليا يا ليتني كيتوني ما ميتو تمام سنة ما نلا كارم يا qabla hada taw teel kanga meng nan pawo nan kawai rel bangal ba mun game wala hadis wa yi wannan nabi ya sallallahu alaihi wasallam la yatamannaina ahadukum al-maut le dorrin bihi yam yen kan fa kan bono ngolum ni kun ni nan siga ko nan ba hu waya alhanin fa rawati kun bono ngulum ani kumye bo hadisi le wa men de yi ummu fadl ninge en to wala nabi sallam wa anke bam ninge mika sambi ba abbas man wana mbe be eh, busu pali ko hatte sabde taman wana taw asar masa et kuma men rawa indi kenya ye men ga sanda pamlam tin yura yake en yele ra an la yoro yo ni na yir alhal kan to wala nabi sallam yele ya ya am يا ابن أم لا تتمنى لا تتمنى الموت يا فوم سامبيبا أنو لم يا نكومي فإنك إن كنت محسنا فأن تؤخر فتزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك فسان يا ملغر فهنا يا ولفو فلبن باه ملغرا انتو ملغني لفو ندمانا يا ني نفو fasan ya n wannan malgd yaa ya sẽn na n yaool fo yõora fo le n tʋm malgra tʋʋm n paase yẽ yaa ne ne fo ye reegf yõora koɛɛ-koɛɛ wotone tɩ fo paam mun tʋm tɩ wa in kunta musian la fasan ya ni ya tum sẽn saba fa an tu akhar am na ya yaool fo fo yiku makãngã pʋgẽ wã fa tustatab n tuub n leb wẽnnaam ne khairun laka ya yaa ne ne fo yin ya ne ne fo rel fo na ma na wana fo na ba sa yelle ne wana ti nabi ama ya wala yele fa in kana la budda en sa wati ko mi kamati ye fo fata di yimzi ye kuma balan ya ya mai ya sura ye mbal fo pa man lo falyakul bo yel masa allahumma ahini ma kanat al hayat khayran li sa sawa wende vuyi misma ti sa mi to vuy ma ya ne ne am ko wa amitni la man boy la hariya mi wora in kanat al wafa khairun li sami kam ta kuma ya ne ne ma rele fo ba hatum su gani wannan masa bele fo ba mi ya ne ne fo fo ba mi ya ne ne fo fo ba ha ne wannan rele wannan hu wa tan ya kai ibe yemre antum ya yin ya ne ne fo samba so yin ya ne ne fo ya hana yin fo tube ya hana yin fo me malaka tuma asan le bende ko yora bo ya yin wan ya ne fo rele kawa mariam yi ko sabai maryam buunõ wʋlm ne yẽsẽnda na n kiin kɔ rẽ tɩ bãngdbã yeelmã sã mariam sẽn kos woto wa paa menga pa yẽ menga ki wa yĩng la sẽn kos woto wa la bũna wʋlm woto ye ãã uh-uh. na n yɩ wẽng ne wẽnnaam na yi yɩ ne wẽnnaam dĩinã n wilg tɩ yi yɩ wẽn-tũuda be deb roogã pʋgẽ segd nam dooga t'a le lebg n wa woto sẽn na n dẽgem wẽnnaam dĩinã yaa yẽ wa yĩng n yetɩ yẽ sãn da kiin lame n pa rẽgem n wẽnnaam dĩinã da ne ne wa yibin soaba neba sẽn na n dɩk kẽng woma neba sẽn na n dɩk kẽng woma e, San mi mikame tɩ yella yẽ menga a poson yi yɩɩ wẽngã pʋga a poson yi yɩɩ yoog Ne bi yẽ na n dɩk ya tɩ yaa yoodem goam n gome n paam sɩbgr wẽnnaam ning alkɛoom laare ya yẽma sã la yẽ sẽn kos wẽnnaam tɩ yẽ menga sã san da maana lame wãna yẽ menga sã san da kiilem tɩ yel arara raara na n pa wa ya wuto ya sa yaa e, bangar yaasa bãngdb sãnda leb n kõ vẽelem tɩ sakrame bi adem-biig kos bonongo la Ni kum daab kɔ fitna ho watan tikan paama fitna han watan ya bedri eh, to fo min ngane tin hosi dia mosi eh, rel puten ko sa kun ko ten ko sa kun mar wana in yi duniya wala imam al-bukhari imam al-bukhari paama fitnat halq al-quran fitna hiya tayyele mata al-quran ya boy ya bonala imam bukhari ya ulun payin ko kangai imam buhari pa yin ko kanga la yella hon wan tikan yik masa ta get yella silibra fitna a ko sa so ba wennam to am de ga yura la ra zaraba la le ben yol sayasa tis ni yalla yel kanga po ko ale am sidde ga ko sa am de de ga ko ti imam buhari kelman kala e yalla po fitna o po e ti fitna o papa man yama madina ko ale e sa wat ko mi ti fitna wa ya fitna kasanga hun kin zaraba fo men ko re sakram fo ko wẽnnaam n loog rẽn kɩ tɩ wẽnnaam yem sõmsa min kot wẽnnaam n yetɩ wẽ allahuma <clears throat> allahumma in aradta bi ibadika alfitna faqbidna ilayk sawa wẽn ne sã n tolg f yemsa ne fitna fãa bf reeg tõndo reeg tõndo f nengẽ tɩ pa tũ ninsarbgɔ pa tũ ni yaalg ye tɩ leb fo wẽnnaam nengẽ la a yaool n zarb sẽn na n zarb b rab masã kɔ rel sakrame tɩ ned kose kũum tɩ sã n wa tɩg mik tɩ yaa fɩtɩnã sẽn yaa be d kɔ rẽn ket tɩ mariyam me maan wãna wa ne gom kãngã ka qalat ya laitani mitu qabla hada wa kuntu tɩ mam yɩ n yaa nasiya mansiya da yãl la wala bũmb sẽn pa naale b n pa tẽra yelle b sẽn pa mi rel bãngdbã yelm tɩ a nas yẽgrã wame a shey lhakɩd ya bũmb ya bũn-yaalga b sẽn pa tẽegda yel kɔ nasi ya bum ya bun yaalga a pa tẽra yel kɔ yẽ ra tolg lame boto ya bũmb yaalg bala tɩ yẽ yel kasok kɔ yẽ menga pa nedb na tẽe kɔ yẽ ra tolg lame n yɩɩ boto tɩ bãngdbã wilgi nãsɩyame yaasa a watame tamaana wa yaa bõe khiraq allati tumsahu bihi alqiyat wala pekra wa yẽl bõe nas rẽl mariam yeelame yaa wa kuntu tɩ mam mengã ra yĩn yaa nes yam mansiya mam yaa bũmb ya faaga mam yaa bũmb pa tẽra yelle nebã fãa sẽn yĩma yelle rẽleerã rat n lame n daar n kãng daara pʋgã sẽn paam y daara tɩ yẽ mengã ra yãn la botoon n kɔ bala yã wa yaa fɩtnã sẽn yaa bedre n na n taa rẽl wakat kãngmã sã fanadaha min tahtiha rẽl anabi isa boola lame a tẽngrã rɩ tɩ yaa sẽn dog anabi isa roga annabi isa ta nan nan da la annabi isa bola mawa yi la tun wana allah ta zani ta rasama sunre rasama sunre da samun sunnu bi ga roga mako ai ce pa fayi pa yelo ai da samun sunre ja ala rabbuki tahtaki sariya aro soba wani ya mana fotin ya kuli ga fumbunti sari ya mohore fumbunti mai sari wẽnnaam maana re ti tɩ be fo tẽngrã wa huzi wa huzi ilayk gãdbẽ tamaro ro hiuga a tẽngrã maan wãna n miima tusakitu alayki rutaban janiya tɩ na n janiya. f nengẽ tãma ro maasa n be tãma ro maasa n be tɩ f wʋk yẽnna n maan wãna n la a fakuli reeya washrabi la yũ koma, mogra mbo te we sariya sani ni tamaroa bunyu ko wa qarri aina la ma ghnifu ma ghninga eh, ne kuma ma dalle wato ni ya annabi isa gom asan gom ne bai asan gom ne amawa rike te aya kan ga pokon masa eh, banga de ba wuliga me tafsira moy musa fa wuliga me ti parason ya parason do porosa bo ne porosa nam do nam be gwen nam be Eh, eh, roma sɩɩmã pa wʋm kɔ paoorgda bũmb sẽn ya neen eh, ne la bũmb sẽn tar nafa ne ya tamaro masa, tamaro masa, san n paam nan na bala, ay nafla bala nafla sõma rel yã wã yaa nafa e tan ma bi pʋʋsa tõe talan nafla n nafd kɔ sai eh, jabir jazairi ene ba me wana yo wa nafra bwen pa hanna ndo ela eh, ton mi ngara ba ti pa hanna ndo yo won ta watni no hodon watin sikira woton mm, mm, eh eh bale tamaro wala no sala rel san pa mati amasa amasa to lo mbo ya bo so pa ko yim sayi pa ma me rat ba ko hon to lo mbo ko sawa San na min batala bisa eh ndagala yenda ta man wana to mo ba yenda ya soma ne anafda la me ko rẽl woto ne bale ya sẽn tar yõora la wẽnnaam sẽn maan n kõe maryam alaihisalam t'a yaa sẽn dog nanana n nan be bõe rogmã zɩɩmã pʋga tɩ yaa tama roa la a rɩɩya la a leb n paan wãna n yãk koomã leb n yũ rẽl wẽna tarayana d fãa segl sõngo وقر عينا فإما ترين يلهن يين فان يلهنا وين من البشر هي أدم قومين بوا أحدا ندا نا yo ya an biga hin wa antaka yin ilin fa fa na wa ya yi adam kõmɩɩn n pʋgẽ ya ne le nan ya ya na wa sok singa wana to wa talbiga t'a pa tar ba fakuuli bos yeel yaa inni nazartu lirrahmani sauma kuluma me ne arrahman naaba nuloeere la nuloeere ka yaa bõe na nyo kam n meng n imsakan anil kalam ya nyo kum meng n yɩ bele arabi mi zilim po ne ni ka me ngam pago mi me nga nu le ruwa yi me nga ya nu le po zi yo to wal si on pago mi arabra mi en me to bo to fo lo en ore saib en bele ko yo ka no re yi bo yi go mo rele mam yo kam no re yi go falan ukallima al yawma insiya dun na rare mun pana go mi sal ba yin tai go am ka be fa atat bihi qaumaha rele maryam zinnabi hal n tɩg n paam maagdmã sã ne yẽ menga rogmã mi mi tɩ ya yaa alhaal lame kɔ rẽl yẽ me sẽn wa n paam laafɩmã sã t'a yi skeng masa a maana wãna a bi masa biimã sã n na n wa kẽngã pʋgẽ masã bala yi le sẽn da sin zĩig zara la bude hun hm, pa yãt tan ya zin ne la a ti zin zĩnd n dɔga fa atat bihi qaumaha a rɩka a biiga n wa masa a abudun wa eh, ni a buudẽ tahmiluhu ta ya sun man wana buda na ya ya maryam maryam lakad ji'ti sin biga bipeelg sẽn wa n paam sẽn yaool n pa mi foone fori yaa ohta harun yaa fo harun tõg pɔka lele harun tõg pɔka kaoomã sã tafsɩrã wẽm yeelame tɩ yaa fo tõg pɔk sẽn wõnde annabi harun wẽnnaam tũudum wɛɩngẽ shabihan li harun annabi musa haruna wẽnnaam tũudum wɛɩngẽ n kɔ e, la bãngem sã na wilgame tɩ tõeme tɩ mariyam meng tall la kẽem soaba n ya wẽn tũuda n ya wẽn zoɛta yʋʋr sẽn boon tɩ harun in yẽl be ya yaa ukta harun ya fo harun ta Foka. ma kana abuke imra'a sawin ado saama a pa yɩ ne wẽng ye imran yi yolla imran bani israil soolmã fãa gilli n banga la ne wẽnnaam tũudu yẽn yɩɩd fãa gill ni wẽnnaam tũudu yẽn yɩɩd fãa gill ne wẽn zoɛɛga sãn pa annabi zakariya alayhi salam bala yẽ yama zaman kan kãng yama tɩ man wana wãna tɩ wẽnnaam maan wasɩ tɩ wa ta nengẽ t'a taa dina inde ka taurata taoraata n vẽnegd n ne ba fa ba wa wato ne ton pa banga ne to kãsa ton pa banga ne to beedo ba wa yɩɩ yɩlgemde a wayenge wa ma wama kanat ummuki bagiya fo ma wa me yaasa pa yor poki? hanna bintu faqut lalle la yẽ me me bani israil solum n pʋga b bãnga la ne ya pag ya wen tũuda ya pag ya wen jata relle sababu rãmbã fãa pide fo nenge ma wa ya wen tũuda ba wa ya wen tũuda le singa wã n to kanga wati gen wa tɩ n yɩ zakã pʋgẽ woto bala sẽn da yibe ya yɩ ya yaa bõe yaa sõm n segd n yɩ ba wa yi yɩlgemde ma wa ya yaa yɩlgemde tɩ b rog foomã b fo maria tiya nabi ya me leb fo anabi neb zakariya tɩ yella wa yaa woto wama kanat ummuki baghiya ohma me payi yor pokki fa asharat ilay rele maryam tesa biga annabi isa rel bangar ban wulga me boyin kita tesa annabi isa ya sun da paman bange tibiga men gomna me wo bale ahndo ko bala labo la wulga tara sama sunro wo rela mi mi ti isa gomna me ko ne ya bil fumbe ko handa goma ta tes biga so kai فأشارت إليه قالوا لازم ويلي كيف نكلم من كان في المهد صبيا يتوانتو تتنو وتنغومني ببيلغ سندام بيه ما كره هندامي ببيلغ سن بيه ما كوره هندامي يا تبي تقومني فهم تتنو غوم وان وانتو إننا ومني وان وانا هل النبي إيسى نانكم قويغ النبي إيسى نانكم قويغ أتين لا يلسل غمنا مسا هنان زين دي sẽn na n yik n wudga ba wudge yell na n yɩ woto bala bala yel solgem la sẽn na tabn bɩ tabende sẽn na n zoe bɩ zoe n kẽ moogo rele annabi isa yelm qaal la annabi isa yeele yaa inni abdullah rela pipi gomda sẽn na n dang n tablge a tabendame tɩ n yaa wẽnnaam yemba annabi isa a sẽn na n dang n gom ne adem-biisi linsaalba yaa tabendame tɩ n yaa wẽnnaam yemba a pa ye tɩ n yaa wẽnnaam biiye inni abdullah mam ya wẽnnaam yɛmma rela tũudmã yella a rãng n loes taoore mam ya wẽnnaam yɛm ya wẽn tũuda inni abdullah atani alkitab wẽnnaam kõo maam gafo ya ingiila masã tɩ bãngdbã wilg yã wã bɩtibaari ma sayakun yaa sẽn na kai wa yɩkae la kay wakat kãng tɩ gafã nan ka be wakat kãngã tɩ gafã nan ka wa wa nan ket n nan pa wa la gafã nan waame wa rel ka soe n kõ vẽelem tɩ yẽ na n yɩ nabiyaamã la na n leb n tall gaf me yaasa wa atani alkitab la qumam gafo wa ja'alani nabiyyan la lem man man tom ya nabiyama bani isra'il nabiyama elle wulga me yiya wennam yemba wennam kunye gafo wennam le man tiya nabiyama lele isa ya wotoni wa ja'alani mubarakan wennam le ban mana me tom ya albaraka saba mam son want kam bezin fa mam ya albaraka saba baraka me la annabi isa handa tibhad ma damba n tõe n maan wãna n saa wala n tar zon n bãase t'a mi n saage n e t'a paam nin tɩ wẽnnaam sã n sake la leb n tõe n maan wãna n maan tɩbse sẽere n eh? wobg nuga tɩ nuga paam laafe la leb n tõe n yigsi kiirb sẽn be yaadẽ n sɩɩd tɩ yaoogã soab yik wã fãa yel yaa bõe wẽnnaam sẽn maan n kõ n yaa mu'gizaat se yel-soalem kõ rel wẽnnaam maan n tõm yaa albark soaba وجعلني مباركا أينما كنت ممسون وأنت بين زين فا وأوصاني لا لبن سغل مام يا بالصلاة نيبوسو نيبوسو والزكاة لا زكيا كري ما دمت حيا تهم سانك تنفوي مام sã تنفوي بوسو يا مام pʋʋsg زكيا كري يا مام yãkr yaa mam عيسى yẽ wa yaa nabi isa gom bi walidati wẽnnaam leb n maaname tɩ mam yaa malgda ne mam rogda n yaa mariyam masa, n yaa ma wã mam yaa malgda ne mam ma wã walam yajalni wẽnnaam pa maan maam jabbaaran tɩ m yaa zẽk n meng soab ye n pa ned sẽn nong sɩde jabbaar yaa bõe almutaaliyan ned sẽn yaa zẽk n meng soaba n yaa waoog n meng soaba a ne sɩda n pa ra tɩ wẽnnaam pa maan maam boto shakiyan leb n yaa zu be ned ye wẽnnaam pa maan maam ne ye lele wato ne ya fãa gil ya annabi isa wam wa salamun alayya tilgr bee nima tilgr bee nima yauma wulidtu raani nin daarem sẽn doga tilgr bee nima d e sã n tẽne zaame d e goma annabi yahya zĩigẽ wã annabi yahya ne annabi isa sun seg taaba annabi yahya ne annabi isa sun seg taaba tun annabi isa mawa ya Maryam. mariyam a mariyam kẽemme la annabi yahya mawa n Ashiya, yi asya la annabi zakariya paga n pa yã tɩ b rɩka mariyam n tɩ a kẽem nung t'a kell n wuba zakariya zakẽ rela b yiiba yaa kẽem ne yao biiga annabi isa ne annabi yahya rela b sɛga taab yaa tɩ annabi isa yeel yaa annabi yahya kos wẽnnaam n kõmaam tɩ fo sõmd m yɩɩdãma tɩ annabi yahya me yeele fo kos wẽnnaam n kõmaam tɩ fo sõmd m n yɩɩdma la annabi isa yeele yaa maam kosẽn kõ meng wa mam kosẽn kõ menga ala fo neng wẽnnaam n kosẽn ko fo bela nabi yahya rogm mo ya me wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'asu hayya yẽ wẽnnaam meng ngon kos n kõ wa rani na sun dog la rani na n ki la rani nina sẽn na n yik n yals wẽnnaam tawuri la isa ka wa yeelme ya wa salamun alayya rẽ ya yã yẽ menga ko kos n kõ tɩlgr ne ma. yau yawma wulidtu rani nin dar ma ndoga wa yau yawma amutu la rani nim nan kiwa wa yau ma ubu asu hayya la rani nin dar ma na yal sunan am taura in baya eh, rel kanga masa isa ne me ete annabi yahya en yi som no man yede bala yi ne ngai wenna mun ko tilagara on kwe la yi ne ngai yi me ngai on ko tilagara on kwe me nko nyo ko sa tilagare on kwen me ngai rẽl b yiibame sã ned fãa rɩkra yɩɩlmã n kõ ta to kɔ naam rẽlle anabi isa kosa tɩlgr n kõ menga raa ne nindaara sẽn na n loga la a sẽn na n la a sẽn na yik n yɛls wẽnnaam pa wuddaare rẽlle zaame tõnd kõog vẽenem a ne zag bãmba b tãaba a ne zag bãmba b tãaba tɩ ad bɩ voɩɩmã pʋgẽ fãa n yaa kãn-kãe n yaa mu-sak ne ad yaa zags bãmba b tãaba a na longa zaka n kẽng zaka yaa long zaka n kẽng zaka forabe e boy forabe rabe po po la forabe ma wa po wa e, e ya zakwa nda huibe tibe non fo bele fo ram ko ziga an tin e da madan kinka kin gwabra in kin rito ta kin fo bala ndi tin nyuda ta to fu fuima ya sama apa miti na to mewo la roma rar masa wulga bata na yi zaman kanga in kin na to zuga hanlek duniwa pe musuma sanwe la san kelim bala mim ta wa awa ate mazaka ka ka zini ko pem sum ni na ho ye kawa ye zinya ye wa me po wo wa ami mba ta wa zak po wa hampin ni musarse ya zaka hampin ni yamse ya zak hampin ni su samse ya musib zaka bala duniya musib zaka sampa woni wanti la sob ko duniya musib zaka ya prison hampa woni nam son wanti la saba <laughs> ye win sa fa la hambe duniya po wo sãn pa bõe yɩl n paam n tũka n põse n wa tɩ põs wẽnnaam neng wã wẽnnaam n tɩlgfkae lakin fãa be be a sã n wa na yi duni dũni wã raarme yaasa nees n milm dũni wã eh, be la a me zaka be la a fũne pagba be la a roga a koama be la a zo rãmbe be la a yas rãmbe a sã n wa sa n loog raarmã sã n kẽng bar zasẽ wã be me yaa zaka to wã yẽlbga yaoogembã sã be me yaa vɩɩmã to eh, loogra raarme yaasa be me mi yaa yelle be me leme ya yelle rinkiti yin yele yin yele ya yiya foro marari ya fo yime foro marari eh, to fo nyaba dame ti ne bazin laade fo nyaba dame ti ne bazin laade pa san do ya bibiya la kili de mbala dame bibiya la nyaba dame wa a tiyan be yinga mahan laade yoko ta nusi ti eh, ta pa ma me nga yelle malaga me eh, foro mdar fo nyaba da ti ne ba man wona ti ne ba laade bo mo do ma san fo nan kirara wai fon nan kira ara bi ne ban yabran to fola ko mono to fon nan kira ara ya bi fo ba no bi fo la fo kidem ne tine ban ta te kari sanke ni la la do to panan james koy eh, san yi la la panan panan james koy e eh, eh, bono yabri yabri yabri ni yabri bala panan james koy rel fo me modre fo wa tin nan lora ay pour be suno pour tin ba ma ha yawlo nyabata azara lora men ba ton ti ya nyabata tin tam sikire ay mi ki ko me ngon fo be suno pour ko bale fo be wonna mi yol sokko ma o tiraran kan dara yi to ko rel ba zakan an kan ya e yelle bo yi bar za ho wande bet la harame ya sa ime e ya zakato yi bar za ho ma sa voyin kanga nan le ben kin la harama sa la harame le ya voyi mato tabi ba payan tab ko yiibe pa yãnta yõ yaa yaoog wã la fo be be n vɩɩbe la yõ yaa sẽn na n yik n yals wẽnnaam taoor masã tɩ lebga laasr vɩɩmã masã arda masã nebã fãa yik n yals wẽnnaam taoora be me yaa d yell wa rẽn kẽs masã tɩ annabi isa yẽ me kosa tɩlgr n kõe menga a rogem daare la a kũum daare la a sẽn na n yals wẽnnaam taoora raare rẽ poorẽ t'a yele rẽ wẽnnaam yeel masã zalika a tõnd sẽn togs tɩ loo woto wa zalika isa bnu Mariyam. maana sifram ni sẽn sẽn tog tɩ loogã n yaa annabi isa sifrãmba ad yaa yẽ wala annabi isa a hakɩɩka la wotone ذلك عيسى ابن مريم نتوعتي لوا لا عيسى هي مريم بيغا يلا حقيق لوتون قول الحق للا يوانا يا سيد قايغا يا ونام قايغا تي ونام ولي وتون عيسى حقيقه لوتون لكن bumba to kale bembe be beene rele zĩng hum pa woto masa e ya mam sẽn yel kai zĩng hum pa woto ned sã n ti anabi isa aya wala wenna biiga wala amenga ya wala wenna wala amenga na ka sob nima pʋga e n yẽ fõ mam fãa gil yaa yaa gom sẽn pa ta tikr wa bele wenna goamã la woto yẽ ya wenna wẽnnaam ne wenna mle mo ngame ti ya wala sid koɛɛga alladhi fihi yamtarun ne sẽn be yaa soab pʋgẽ n maan wãna n maan sika eh, bala ne man kyɛ tɩm be maan sik wa nambi yaa wẽnnaam bɩ ba yaa wẽnnaam biiga ne man kyɛ tɩm be be maan sik wa rẽn le woto ne la wẽnnaam yeele rẽ poorẽ tɩ wẽnnaam yaool na n yɩlga menga ma kana lillah ar pa sõm ne wẽnnaam ye pa sõm be a ne an yattakida min waladin t'a yõk biiga n maane tɩ yaa relle dala wẽnnaam pa sõm ne bii wa wẽnnaam pa sõm be a ne bii ye rel isa pa wẽnnaam bii wa isa pa wannan bi bale bi pa som ne wannan mi subhanahu yilgam be ne wannan idha qada amra bale wannan san nan bu yelle fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun ayata lam yi tabayyib bala wen san to lo yelle ayata lam yi tabayyib en wannan pata tul som ne biga wannan pata tul som ne para wannan pata tul som ne libo wannan sekka men ne bu nan safa gilli wẽnnaam sɛka menga n yɛɛ bõn-naasã fãa yelle yãmb pa yãnde rẽ la wotone la wẽnnaam yeele ida qada amra fa innama yaqulu lahu kun fa yakun rẽ la wotone n yaa lebsgɔ a ne neb ninsba sẽn dɩke n yemse n deel wẽnnaam n dɩkd yems n deel wẽnnaam tɩ wẽnnaam kɔbma wã fãa yel yaa lebsgɔ a neba wa inna allaha la y bãng tɩ ad wẽnnaam yaa rabbi la mam soaba wa rabbukum la yãmb soaba rele ko faji kete anabi isa kwese anabi isa go mani bani israil lamma inna allaha wa inna allaha la banta arwinna ya rabbi lamam saba anabi isa hi bani israil lam lawoto arwinna ya hi lamam saba wa rabbukum la yammi saba fa'buduhu bi yamwinna ni tunuma yammi wẽnnaam ya ni tũudum haza siratun mustaqim ad yaa yã wala sor sẽn tẽe ne sẽn dɩka me ne n ka be ne a ye ah, n wa n bʋdg n kẽ moogo n kẽ moogo masã wa yẽ la isa goam n wa n kẽ moogo yaa yen kẽ moogo isa yem tɩ wãnna la wẽnnaam sor sẽn tẽeg tɩrga ne nina sẽn wa n tɩg n dɩk so me ne n ka be ne a soab ye hada siratun mustaqim fahtalafa alahdabu min bainihim n baya <laughs> yel waam masã fahtalafa alahdab sula yen yosa b yõosa taaba min bainihim bãmb ne taab soka nananda bãmb ne taaba soka tɩ yahud rãmb yeele annabi isa t'a yaa yood n biiga yahud rãmb nengẽ b loɛɛg pʋga la b gaf rãmb pʋga isa yaa yood n biiga bãmb nengẽ la leb n yaa tɩɩm soaba ne yel solem nina wẽnnaam sẽn kõ annabi isa wa bãmb nengẽ a yaa tɩɩm soaba tɩ la saad dãmb me yeele isa yaa wẽnnaam biiga yẽ wa yaa koɛɛgã ye sulla tʋʋm bɛ yen yetɩ isa yaa wẽnnaam tɩ wẽnd me yaa wẽnnaam sulla tʋʋm bɛ yen yetɩ isa yaa wẽnnaam wẽnnaam me yaa wẽnde mariam me yaa wẽnde fãa naaga taab tɩ yaa wãna tãabɔ wa fãa yir yaa bõe yaa sul toor toor kɔ dẽ fãa na n loa e, ye kɔ tɩ tãabã woto wa yaa bũmba yembr kɔ taaba pa ye tɩ yaa wala ba tãab koe yaa bũmba yen tãabã kɔ ti ya wala bõe yaa wa sanya. n dɩkd kutu n saglb bugum wã n zuga a sẽn wat n zẽ kuta miã mikame kuta moogame wa ne bugumã wa yɛlla a sã yã tõeme n welg bugumã ne kuta be tõe n welga bugumã a ne kuta toor-toor be pa tõe tãabã yaa woto tãabã woto wa yaa woto n buudu pa bũmb tõe n welg kɔ tɩ sã n na yeele tɩ tãabã woto wa a bilgr yaa wala bõe bĩisem ne koom sẽn gɩdg taaba biisim ni koom sã n kalem taab yaa yãmb tõe n welg b la toor-toor bɩ tõe n welga koomã n yɩ biismã pab n kalem taab n sa tɩ tãabã woto wa yaa yaa sẽn kalem taaba ka bũmb n tõe n maan wãna pa bũmb n tõe n welg kɔ alaqanin asalasa rel bãmba b yaa tãab n kol taaba b yaa wotone <laughs> tɩ sãnda tolg n yeele a tɩ wẽnnaame a baana wãna a kẽ isa yĩnga kɔa tɩ isa me kẽ wẽnnaam lel allah azza wa jalla halla fi isa tɩ wẽnnaam kẽ annabi isa yĩnga tɩ isa lebg wẽnde tɩ wẽnnaam lebg isa yãmba yãnde rel yaa bũmb yãnga yaa bũmb yãnga yentã bon yõ loɛ kãngã woto wa yaa suufi min be been n loɛ woto anna allah azza wa jalla halla fi lkawn tɩ wẽnnaam kẽ zamaana kɔ zamaana la wẽnnaam wẽnnaam me la zamaana suufi n ba loɛg pʋga bãmb tara bõe golaata n tolg n maan wãna n menem b n tolg tʋm tɩ gala bãmb yem tɩ wẽnnaam lʋɩ zamaanã a kin zamana ko ittihadi dalle zamana la wẽnnaam wẽnnaam me la zamana to boon tɩ wahdatul wujud rel ya nina sẽn to bam ne wẽnnaam e ti sa tan sa kul sa ba sa fa ya fãa yilli ya wẽnnaam yõ ibn arabi lɔɩ ko. ibn arabi yẽ lɔɩga ya wotone rel eh, bãmba fãa tara mokre a ne neb ninsã yetɩ isaam wẽnnaam kẽ isa tɩ eh, isa la b wẽnde tɩ wẽnnaam lebg isa n fãa gɩl a roɛɛse n pa mala wẽnnaam diinã pʋgẽ kɔa rel wẽnnaam sẽn kõ koɛɛg nina la sẽn yeele isa a yaa wẽnnaam yɛm tɩ saoame la tõnd sẽn tog tɩ f yẽlg woto yẽ wala wẽnnaam goam woto n be alqur'aanã pʋga فاختلف الأحزاب من بينهم فويل ونعمة ويبربي للذين كفروا نينبني سبا سنكف لبا ni ne bi e eh, sen kifle ba ani bai ani wannama ben ke kifle ani annabi isa <clears throat> as-salatu was-salam to wayla me ya ko mbe jahannam bu mapo wayla ya ko mbe jahannam bu mapo jahannama men ko ta nam gudu men ya eh, bale wannam sibgara wannam sibgara bedam wannam sibgara bedam ya bugum ni taba la yida taba nyobe bene ya ko t'a wẽnga le lebg n yiir bugumã menga a wẽnga me bugumã me kota gũudum ne a kɔ wayle rel bãmba rãmbã nan n tɩg n soobga rɩlla wa waylun lilladina kafaru min mashhad yaumin adim n yi raa nin n daare n yaa kasɛt raare la leb n yaa daa nina sẽn yaa ra-zɩsga raare yẽ me la alkiaom daar masã bale alkiaom daar la wẽnnaam na n welg booda alkiaom daar la b na bãng n yaa n yaa sɩd dãmba ya an dam ya pu ya da ba abloy ga poa rele ya wanda am ne leil kan nan to welge alkiyom dar riporun to wanda am ya wala yel masaya asmi bihim wo musabiya ya ay la man tala ramba la kifan da maya wa afsir la ne saba yawma ranin dare ya tunana afsanna wa tun wanda am kawri lakin adh-dhalimun la ba tikifan damba la la ta damba al yawm bararin kan dara fi dalalin mubin bamba mbe wo hiya menen fi la po bamba mbe wo hiya menen fi la po mbe ni sa po at ko to nam atawna kelen yi hir fan ko to nam nuna tilar fan gilli wa anzirhum wannan da bai la nabiya mata abu gusubla yayi saba abu gusubala yayi saba e ne mini san watin wala gomba ma wako ne mini san watin wala gomba ma wa e isa ya wannan ma isa ya wannan biga isa ya mai wa abu gusuba labiya yayi saba bale gomda ya gom wenga gomda ya gom wenga wa anziruhum yawm al khasra tingam ranin dar hiya bona rar ko bona rari tingam ne bararan kan dara yimele al kiyom dara al kiyom dar ya bon dari bale buum kom nan wa be buum pon ya n sɩng n kɔma tɩ algan kɔm kẽng n tɩg n dɩka bãmb pa laasra be algan no bima kuntum ta'malu arjanna bri kada ta ya faad ni sababu bam hinda tumbu mi wa el arjan ya fadu buhum bugum komba wannam da na meta tara jinsi na pawa la bam paye wannam yike fanda man waya bam lo wada buhum tabrik bam pala haram ni san bam da dan zin wo zin ne ba abi zin ne ba abi hambe be no me bam era tara pala ti be wo ko tala ni han pa be wa to bi kan pa ba ma ba ya merike ya falo yau ba tagabun ya ne galan dar koi ya ne galan dare bale wul ga meti yemma yem eh, hu watan kan man kalama yem sun watan man kalam eh, malek sa hu watan nan zaraba wa malek sa nan wul ga lazin ni zinga malek sa wul ga lazin ni zinga so so rapori relib sunan soka asoba yelle la nabiyama yelle la menga dinna yelle legsga pʋʋrmã pour la ba na n presãnta zakã n wilga malɛg sã na n dang n presãntame a sã n yɩ wẽn-yɛmda b teesda la bugumã na n buguma bugumã na nan n teesa wilga a yã wã ra yaa zakã wẽnnaam sẽn da soglg f yĩng kɔ la yaa fo zak la woto la wẽnnaam sõnga fo fo tun yeem wẽnnaamã la fo tũ wẽnnaam tɩ tũudumã malga ad ka teka zak ka wã ne ka to tɩ b min sin menes n teesa aljanna masã n pa yã sũ-noogo masã lebg sũ-noogo masã t'a ne huurun n pɔgse bãmb fãa yaa sẽn soglg fo yĩng masã zak ka yeo wã b tɩdga la nia wã eh, la sã n yaa kɩfr yaa yaa ninsaal kɩfra ninsaal lagm n taar soab yaa pa maan wẽnnaam yaa rẽ la la b na n dang n teesa tɩ yẽna n get n t'a sũur yaa noogo tɩ be tɩ yã wã yaa ra yaa po zaka po zak la woto t'a geta pʋgẽ wã fãa n get pʋgẽ neeba huurun n Eh? la neema ninsã fãa sẽn be be wa tɩ d yaa fo zak la woto eh, la fo n pa tũ wẽnnaamã yaa fo yilaam man taar soaba yaa n kɩs ne kɩfenda yaa ad wẽnnaam tẽdga zak kãngã wa yaa ne zakato tɩ b maan wãra tɩ b lak yẽnda masã tɩ yẽn lak masã yaool n pak buumã n teesa yõ masã la fo zaka rel yõ soaba la bõna kɔ yõ la yaoom la hasra yõ la bõn daare eh, rɩkɩme tɩ algan kom sã n kẽb algan tɩ bugumdame kẽngẽ tɩg n kẽb bugume b na n waa ne kũum yaa wa pɩsgo n yals gisrã zugu pʋgã zugu n bool algan fam n yeelb yaa yãmb mi yã wa bɩ tɩ tũ meelame kũum la woto tɩ b lebg n teeg bugum kɔma yãmb mi yã wa soaba bɩ leb tɩ n yaye tõnd meelame kũum la wotone tɩ b kell n galga bee n kodge kũum ka leb n be ye tɩ wẽnnaam yaool n wʋʋnmã sã n yeele yaa ahla aljanna holodun bila maut yaa yãmb algan kɔma kell n duumi bee ne kũum ka lebe ye wa ya ahla nar ya yamma buhum damma khuludun bila ya me kelen dum beti kun kalbe kun saame kun yara ya duni ka balkai la kun kalbe wai be wa ya wing pata tek ba santalentis masako eh, san ya yol so ya yol so asan ya wenga kili ya wenga wanda ma na fajil gunu eh, rel daran kan dara asir ya bon dari bugu subla ya yiso ya daran kan garara izku di al amr budahu atambu ngalgansa wẽnnaam sẽn wat n bo buudã n sa wa hum fi gaflatin tɩ bãmb bee yam gaalgaal pʋga b pa mi wẽnnaam sẽn bu bũmb nina n galgdẽ bɩ wɛ wẽnnaam sẽn bu yel nina n galg nebã tɩ b na n looga wa bugum wã wɛ bãmb mengã pa mi tɩ wẽnnaam bu woto n galg b yĩng wã wa hum fi gafla bãmb ket n be yam gaalgaal pʋga wa hum tɩ bãmba la yuminuun b pa kõt sɩdɩ pa kõt sɩda ne wẽnnaam gãlgra la wẽnnaam buuda ye dal wẽna maan d fãa gel gũudum wa fãa yaa waazo wẽnnaam sẽn gat tɩ nabiyaamã alaihi salatu wasalam rɩk n bugs maak rãmba rɩk n bugs maak rãmba ya lagm n taad dãmba ya kɩf n dãmba ya zɩɩlem dãmba nekb yaa la wũlg b yelk bãmba fãa gilli tɩ ya bũmb nan be taoor kɔ pa bũmb n loo wɛ ya bũmb nan be taoor n watẽ inna nahnu wẽnnaam yetɩ a tõnd wẽnnaam yaa narisu l ard tõnd n na n dɩk tẽn-gãngã faado tõnd n na n dɩk tẽn-gãngã wa man alaiha la bumri fajil hembe tenga nga zugo ya wannan man nan de kafado wa ilaina alame ya ton wannan nan ya sa yurjaun lable bagar zinga wannan nan la fa le bagar zinga la tenga nga ya wannan man so ya wannan man nan de kafado dele wannan man fajil le eh, sagal songo rel nyelo war poru masa eh, wannan nabi ilme wa dhkur wannan nabi sallallahu alaihi wasallam le ben tenga ya sa fil kitabi gafa po ya sa gafa pʋgẽ yaasa sẽn yaa alqur'ana ibrahim anabi ibrahim yelle anabi ibrahim yelle n yaa tawhida saamba la anabi ibrahim inna ibrahima kana umma kanitan lillah kanitan lillah khanifan walam yaku min almushrikin wẽnnaam sifa anabi ibrahim ni sif rãmba sẽn tar wai n mun ta sede ya bai aya tauhid samba yam ti nabi ibrahim ya tawa umma aya tikri la biligin ta songo ani islam ba aya umma mana aya biligin ta songo aya imam son to hanne loyer poa tum poa zor poa ya nabi ibrahim be tawri kanitan lillah ayi winna win yi win yi na rapang saba hanifan la leb yi yɩ sun sẽn wani wẽnnaam wʋsg ne a tuma fãa gilli n ball n baslgm n taara fãa gilli walam yaku min almushrikin a nabi ibrahim a pa yɩlgm n taar soab ye shakiran li an ome a leb yi yɩ sun sẽn wani wẽnnaam barka ne wẽnnaam neemã rab ninsaar a maana a nabi ibrahim zugu rẽlle a nabi ibrahim n yẽ yaa bõe tawhiida saamba eh, lagm ne wẽnnaam nabiyaamã yẽ n kõ nabiyaam nemã fãa gill noor la wẽnnaam saglga tõnd nabiyaamã mohamad sallallahu alaihi wasallam t'a rɩka yaaba diina a nabi ibrahim diinã kɔ a ne tabe millata ibrahima hanifa wẽnnaam saglga a nabiyaamã t'a tũ a nabi ibrahim diinã kɔ a tũ a nabi ibrahim diin rel a nabi ibrahim e, ya ya nabiyaam dãmbã e, saamba nabiyaam dãmbã saamba tawhiidã pʋgẽ kɔ rel wẽnnaam yeela a nabiyaamã t'a tẽega yel kɔ tẽega a nabi ibrahim yelle إنه بل النبي إبراهيم كان أيم يا صديقا يا سير صب وسغ وسغ معنى كثير الصدق صيغة المبالغة أو الصدق ده وسغ يعني سن الصدق ده وسغ نبيا لا لبن يا بني لا يا نبي la lebe ya nabiyaama rele gom bebe anabi ibrahim zu ya kisa rẽn dat n kõ anabi ibrahim menga a vɩɩmã sẽn yɩ anabi ibrahim ahsẽn yɩ to-toone eh, la wakata masal gete t'a panan na n seke tɩ d kõ vẽenem a zug n tɩ pide wa yaool lella masã wakata tɩ wẽnd sakr poore n kõ vẽenem a zug n id qaala wakati na anabi ibrahim sun wa n le abihi ne a a saamba saamba yoor boondame tɩ ãe aadar saamba yoor la aadar la yãmb sã n leb wala taariisa gaprã pʋga wala bidaya wa nihaya lebne kasir ta wilgame إبراهيم ibrahim ibn tarikh wilgame tɩ saama yola taare pa azar la ya yʋ ye yiiba ya bʋgn tabende bãngdbã wʋsga azara بل يلا على القرآن في لغو وإذا قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين سورة الأنعام فوا قرآن التابع نمتبا ويلا آذر لن يلا تنقاد يا بل القرآن هو اللي bo sa ba han yilgiri ma ha tarihi ya bo ti ho yari ko fin la yo ya bo lel bɔgɔ. sana yele me ti adara ya han yete pa sa ma ya azara da ya rubo yuri ya rubo eh, yuri la wa id kala li abihi abihi wa maha ya sa ma la rubo bi bo in fa yi kete ya yilib ko on patin pa mon pos ko rele yur sen tabane ya azara ko rel anabi ibrahim abula sa ma pipi da'awa wa bale annabi ibrahim a sun da wani zini na wa bam zini da yayi ne iraq solomon ya iraq la iraq wakat kanga e eh, nabi sahin da fube ya nabi sun tun arsi da bon ta sabi'a ya arsi la bo saka tundi sanna tundi wuntowa sanna tundi kiuga eh, rel ne sun ya alislam me zaman kanga ya annabi ibrahim yenta ya yenta ya alislam hin kella fa ya tan ba ya rubu ramba ya lamanta damba ya yi yentã ba wa min ya lamanta n taar soaba bale ba wa menga nugu ya tanku tãn kuga ko kɔ yẽ menga nugu da ya tanku ma na wani ya tun kɔ la a maan n koosd n kɔ rẽt yaa neb ibrahim na ya yals da'wa wa masa pipi a rãng n ne bawa a rãng n ne bõe bawa bale bawa min ya magadu kɔ bawa ya taoor soaba tɩ zãma kẽeng n be a poor n da kɔ yẽ sã n yeele e bãmba me pʋgda n bal kɔ lela annabi ibrahim yeele yaa inni araka ad mam ne fo wa qaumaka la fo zãma wa wai n pʋgda foos dĩinã pʋgẽ wã fi dalalin mubin y fãa yel bee meneng pʋgẽ yaa meneng bẽelga yãmb pa yã e woto yaa biis n kãneda saam wai e yɛl e la b yeelame tɩ biiga woto waa pa tar zogd bɩ ya dĩinã wa yĩngẽ la dĩinã wa yĩngẽ wa dĩinã wa yĩngẽ bi sã n zĩniga saam n dat n na n maana waazo San ya yaa muka, mooka la b sẽn yeta waa ne yelle tɩ sã pa zamaana sẽn sãam yaa fo n zĩnig f baaba n na n maana waazu wa yãaga pa zo tɩ nifo yãmb pa yẽ bɩ bõ ya yẽ sãam tõnd yɛla fãa gilla wa kare bii bi bii segd n maana wa bii bala n ba wazu, n kãnda nooma ma tɩ f wa tɩg be aljanna pʋgẽ tɩ f saama be bugum n la pa noom fo fo sãn be aljanna tɩ saama be bugum sãn ya yaa am tʋʋm tɩ ya wẽnnaam am na n buru bʋʋda ya apa na a pa wa pa na wa baood n na n yɩ dẽl na la wãna fo na la gada lame fo na n teesa la sore fo maumi in kan ga kwa ni ne am dine la la ibrahim singa a na n yõka tãn kug n maan sob n dãmbã zĩng sẽn pa n tũude n zẽng pa wẽnnaam aram ne fo porun da mafa je fa gil be minin poa ya minin finilga rel kawa me yasa ale wulga woto iz qala li abihi wakati na sin yela sama ya abati ya ko mum samba lima ta'budu ya bun yingin ta fatunde ma la yasma bumi ne son pawomde wala yubsir la bumi ne son ne. wala yughni anka shay'a lale wan patwen na fobin bum bafi a patwen tus yi fo a patwen takpa pa ngun ko foye no ya bon tunum lauto to ne lala so ka sa ma gese ya bon hunke ya yi yinga le wa wanti kon tundi bum som pa womni robo wom na mela apa wom na wai ya yam me ya han tare gwambal kai yam mai ya han tare borobo ya tankuri ya an ta talawa dani ne minga fo kẽ we wan kẽng tɩ kɛɛ wa ta n tus n deglge sã n ka fo n dɩka n kẽs roogẽ sã n pãbda la ben yoogda be bon ya bõn pa tar yõor me n kɔ a pa apata ye yetɩ he a pa tõe n yetɩ zĩndi pa wʋm ya se pa ne yaase pa ne wala yʋʋse baas n ket n yaa n tũuda bal kɔ yãmb pa yẽ wẽnnaam n hmm, maan ãdem-biiga n kõ yam n kõ n waooga la ne rẽ fãa ad adam ko mun ke te be mo n bal kɔ yãmb na n tɩg mika nina yaa t'a zĩlga robga n zĩig kãabd la yãbda eh, la yãbda taoore robg pa mit fogomna a pa ne foo a pa ne foo meng ye n pa yã zɩɩlmã pʋgẽ yaa wilgm tɩ ned yen wa n yɩ m degr n zãada robga n taab maan wãna n delle la na n dood wa yẽ n del la n deglge la a wa n taam tɩ la ta zẽ ka na wara yɩ bala n eh, eh, yaang bala n nuud n me saa wa eh, ta me a zu-soaba n degalge la yetɩ ay fo yam pa yõode fo yam pa tõnd tu baaga t'a ya tara rood n yaa waal fo ad pa tar ne baas sẽn dʋʋd soab nina baas sẽn dʋʋd n waala fo a pa tar yõode la bao me kɔ tɩ bao lislaang n kẽ

rẽla yaa tɩle t'a kelga yaa tɩle t'a wom t'a taasa wẽnnaam diinã sã n yaa diinã t'a wilg wẽnnaam diinã bale bee ne n pa yʋʋma yel wa bɩ pa maam n dog foo wa diinã zĩigẽ eh, wã rẽ la fa sulgi tɩ b maan wãna eh, tɩ b me wilg foo kɔ maa lam ya'tika fatabini bo pʋg maam m loɛɛga pʋgẽ kɔ siratan sawiya sors yaa allahu akbar tɩm kãn fo sore sẽn yaa soo tɩlga eh, t'a sã n sɩd tũmi ba na n tɩg n tɩlg wẽnnaam nengẽ rele wẽnna maan d fãa gil segl-sõngo eh, tɩ wakatame paam n taame aya pisnaas la a tãab n zĩiga rele eh, tɩ na n yalsa be la wẽnnaam sã n gud n taas be wulaape tõnd na n lebg n wa a nabi ibrahim zugẽ na n lebg n wa a nabi ibrahim zugẽ n kõ vẽenem ne a nabi ibrahim tɩ pidba yɩɩd waar sẽn kõ wã n yẽ pʋʋr masã be yaool n kẽng masã insha allah lele kota wẽnnaam n tɩ wẽna paasd fãa segl sõngo wẽna yaafr fãa zunub rãmba wẽna kell n maanr fãa yel segl sõngo le maanna doog sẽn kõt sãen wala radio wã rãmba wẽna kell paasb barka wẽna paasb ned pãnga ne wẽnnaam dĩinã taasgo wẽna yẽegb yĩsi wẽna basb yĩns laafɩ wẽna kẽngl tʋʋm taoore rel d na n tɩka woto wa sal ala nabiina mohamad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam